Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin shidda ga watan Fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba a bamu ɗanɗanar labaran shugaba donald trump yana gaya amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda aksarin jama'ar musulmi ne a romania kuma gwamnatin kasar ta soke jiya lahadi dokar da ta ba da kariya ga 'yan siyasa da aka samu da zargin cin hanci da rashawa faransa yar takarar shugabancin ƙasa mai ra'ayin yan kishin ƙasa marie pen ta yi alwashin mai da hankali kan muradun faransa fiye da komi yayin da take kaddamar da yakin neman zaɓen shugabancin ƙasar jiya lahadi To kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ba zai dawo gida a yau ba kamar yadda aka tsara ko menene dalili? Shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta takarda zuwa majalisa ta ƙasa inda yake bukatar a ƙara masa kwanaki a kan hutu da ya ɗauka. gwamnan jihar kaduna ko cewa yi gwamnati za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga masu tara fitina a jihar 'ya'yan talakawa suke fita su kashe juna su sun ɗauki ayyuka sun kai su waje suna karatu wannan zalunci ne allah ne kaɗai zai shari'a amma kafin mu je gaban allah mu gwamnatin jihar kaduna za mu fara wannan shari'a in allah ya yarda kana muna da rahoto akan rikicin da aka yi a wurin ginin ma'adanai a gero na jihar plateau sai ibrahim alfahamed da zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya sai kuma amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaba donald trump yana gaya amurka cewa idan fa wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa amurka daga al'ummar kasashe bakwai da aka akasarin jama'ar su musulmi ne a daya daga cikin sakonni ta shafin twitter jiya ladi shugaban ya ce gaskiya na gaza fahimtar yadda alkali zai jefa kasar mu cikin hadari a wajajen karshen makon jiya ne alkalin wata kotun amurka james robert a jihar washington ya dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasar na wucin gadi sannan a jiya lahadin kotun ɗaukar ƙara shiya ta tara da ke san francisco ta ki amincewa da buƙatar da gwamnatin ta trump ta gabatar na neman kotun ta bada da izini a cigaba da wannan aiki da wannan doka a ci da sakonnin twitter a jiya alhadi mr trump ya ce ya umarci ma'aikatan tsaron cikin gida ta binciki masu shigowa amurka sosai ya kara da cewa alkalin ya tsananta aikin masu kula da shige da fice a halin da ake ciki kuma baki sun fara shigowa amurka bayan da umarnin da alkali ya bayar ya dakatar da aikin dokar da shugaba trump ya bayar wacce ta hana baki daga kasashe bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne zuwa amurka rahotannin suka ce wata gamayyar kungiyoyin lauyoyi a new york suna taimakawa masu katin green card na izinin zama amurka da masu visa waɗanda suka iso tashar jirgin sama na jf kennedy ba tare da wata cikas ba lauya kamil makla ya gaya wa kamfanin dillancin labaran na associated press jiya lahadi cewa yanzu an koma aiki kamar da an kira wata 'yar ƙasar iran fariba tajrostami cewa tana iya hawa jirgi zuwa amurka bayan da aka na ta shiga jirgi makon jiya daga istanbul bayan da shugaban amurka ya bada umarnin hana 'yan waɗannan ƙasashe bakwai shigowa ko kuma bulaguro zuwa nan amurka a romania bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gudanar da gagarumar zanga-zanga jiya lahadi jam'iyyar rsd mai mulkin kasar ta soke dokar da za ta wa 'yan siyasa kariya daga fuskantar shari'a saboda cin hanci da rashawa wannan mataki da gwamnatin prime minister sorin grindenu ta ɗauka ta ya biyo bayan zanga-zangar da dubun dubatan 'yan ƙasar waɗanda suka cika dandalin nasara wadda ake ganin su ne mafiya girma na nuna kyamar gwamnati rabon da ƙasar ta ga irin wannan zanga-zangar tun a 1989 lokacin da gwamnatin shugaban ƙasar nicolas shashasku ta faɗi. dokar wacce majalisar ministocin ƙasar ta amince da ita a cikin daren talata da za ta kare jami'ai daga fuskantar shari'a idan kudaden da suka sata ba su kai dalar amurka 47,800 ba wato kimanin naira miliyan goma gwamnatin ƙasar ta dage cewa akwai buƙatar a kafa wannan doka domin rage cunkoso a gidajen fursunan ƙasashe da cin hanci da rashawa suka yi wa katutu a turai a faransa yar takarar shugabancin kasar mai ra'ayin 'yan kishin kasa marie pel ta yi alwashin mai da hankalinta kan muradun faransa fiye da komi yayin da take kaddamar da yakin neman shugabancin kasar jiya lahadi inda ta fito tana adawa da manufofin cinikayya tsakanin kasashen duniya ba tare da tsangwama ba ta ce yanzu bambancin ra'ayin da ake fuskanta ba tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da 'yan santsi ba ne a'a yanzu adawa tsakanin masu kishin ƙasa da kuma masu ra'ayin kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya ne ba tare da tsangwama ba kurun neman jin ra'ayin jama'a a baya bayan nan sun nuna cewa le pen za ta sami hayewa zuwa zagaye na biyu amma da wuya ta lahi zaben fidda gwani da za a yi a cikin watan mayu a halin da ake ciki kuma an sake buɗe wuraren adana kayan tarihin kasar wadda aka rufe makon jiya sakamakon harin da wani ya kai kan sojojin kasar wanda ake zargi ya ƙi magana da masu bincike har ma mahaifinsa ya fito yana kare ɗan nasa ɗan shekaru 28 da haihuwa cewa shi faɗansa ba ɗan ta'adda ba ne To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. yau litinin ake jin watakil majalisar dattijan amurka za ta kada kuri'a kan mutuniyar da shugaba trump ya zaba ta zama sakatariyar ilmi mai suna bessie davis inda babu mamaki sai mataimakin shugaban na amurka mike pence ya kada kuri'ar raba gardama a ranar juma'a davis ta tsallake wani babban shinge lokacin da majalisar ta kada kuri'a majalisar wato da sanatoci 52 suka goyi bayanta 48 kuma suna adawa na kawo karshen muhawara kan zaɓenta wadda yanzu litinin din watakila jefa kuri'a karshe na amincewa da zaben nata Davos wacce attajira ce sosai mai ba da gudumawa ga jam'iyyar Republican ta fuskanci adawa mai tsanani kan naɗin nata mukami da ada baya samun makulawar sanatoci balle ha a yi muhawara. Sanatoci biyu 'yan jam'iyyar Republican Susan Collins daga jihar Maine da Lisa McCaskey ta jihar Alaska sun bayyana cewa ba za su goyi bayan Davos ba. yayin da sauran sanatoci 'yan republica suke samun kiraye-kiraye daga iyayen yara da wasiƙu da malamai kan naɗin devos idan sanatoci 'yan democrat baki ɗaya suka goyon bayanta kuma babu ƙarin wasu sanatoci 'yan republican da suka bauɗe za ta samu ƙuri'u hamsin hamsin kuma suna adawa nan ne mataimakin shugaban na amurka zai kada ƙuri'ar raba gardama masu adawa da naɗin ta suna zargin za ta wargaza makarantun gwamnati ta karkata kuɗaɗen haraji zuwa ga makarantu masu zaman kansu. labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu fara da batun dawowar shugaba muhammadu buhari da aka yi tsammani yau amma kuma hakan ba za ta samu ba kamar yadda shehu garba mai magana da yawon shugaban kasar ya yi wa hassan maina kai na karin haske Imam muhammadu buhari ya rubuta takarda zuwa majalisa ta ƙasa inda yake buƙatar a ƙara masa kwanaki a kan hutu da ya ɗauka wannan kuma ya biyo bayan bukata ta likita da yake duba shi a ingila wanda ya nemi a ƙara masa lokaci don ya ƙara bincike akan binciken da ya kan lafiyar shugaban ƙasa don ya ba shi kammalallen sakamako akan lafiyarsa duba da halin da ake ciki a ƙasa ban san kowa ko wani ɗan ƙarin bayani da zaka wa jama'ar ƙasa ba bayani da za a yi jama'a shi ne babu wani abu na tashin hankali ko kuma wani damuwa ko kuma a ce ko lafiya ta taɓarɓare a duk wannan bai yana nan yana zaune a gida yake inda masaukin um, wakilin Najeriya a Ingila ya aiki shi da asibiti yake ba. Sai yaushe ake sa ran shugaban zai dawo nan Najeriya kenan. In aka duba takarda da ya rubuta a majalisa bai sa iyaka ba. Abin da ya sa bai sa iyaka ba kuma tunda ba a gare shi ba ne. Likita shi zai ce na gama bincike ko ko gobe za a gama jini ne data ne ya dogara ga aikin da likita yake yi a kan wannan bincike nasa. Duba da yadda a baya aka yi ta yamma ɗin lafiyar shugaban ya zuwa yanzu ko yaya lafiyar shugaban ƙasar? Bincike ne ake yi na lafiya kamar yadda kowane ɗan Najeriya yakan je gabatar da kansa lokaci zuwa lokaci a bincike shi a ganin shi akwai wani abu da aka hangi ko aka gani na damuwa gane da lafiyarsa kuma irin wannan ana iya ce maka ka dawo bayan kana ganin ka kammala wannan abu maimakon a ce a je a dawo din ce yasa aka ce a saurara kuma Muhammadu Buhari ba mu rahoto a halin da muke ciki ke akwai wani abu da yake damun sa da lafiya. Ƙungiyoyin fararen hula sun shirya tsaf don gangamin tarbar shugaban sai kwatsam aka soke dawowar tasa. Comrade Ajiwala shine jagoran masu gangamin. Abin takaici ne gaskiya na cewa yi shirin ka tarbi a zo a ce kuma ga halin da ya taso. Wannan ba komai bane illa muna jimamin cewa ba za mu gan shi ba a lokacin da muke wallafa rai za mu gan shi. Amma a takaice dai gaskiya ba mu ji daɗi ba amma kuma mun fahimci cewa tunda Allah ya sa tunanin cikin za a ce haicinsa na wato cikin lafiya kamar yadda aka gaya mana amma dai yana buƙatar ƙarin hutu ne wanda mun samu labari cewa lallai ba a ma asibiti yake ba to da mu hankalinmu ya tashi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. amin. To daga batun dawowar shugaba Buhari sai rikicin da ake aka yi a wajen gidan ma'adanai na gero a jihar Filato wanda hakan yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kone-konen wasu gidaje. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta cafke mutane biyar da take zargi da hannu wajen tashin hankali a wata dabar haƙar ma'adinai a yankin Gero da ke karamar hukumar Jasta Kudu da ya yi sanadin rasa ran mutane fiye da goma. Lamarin ya auku ne a makon da ya shige bayan musu ya kaure tsakanin masu haƙar kuza a yankin na Gero. Lamarin da ya kai ga tashin hankali da rasa rayukan mutane goma da ƙona gidaje da dama. da yake faredin mutanen a shalkwatar rundunar special task force a nan jihar plateau kwamandan rundunar manjo janar nicholas rogers ya ce sun kame bindigogi kirar ak-47 guda 47 da albarusai da wukake da bindiga mai sarrafa kanta da dai sauran makamai masu hadarin gaske kwamandan ya ce ko a lokacin da ya isa wurin mutanen suna kan fada a gabansa kwamandan ya gargadi matasa da su guji daukan doka a hannunsu ya kuma buƙaci shugabannin al'umma al'umma da su rika sanar da hukumomi duk wani aikin asha da ke gudana a yankunan su. A halin da ake ciki kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya yaba da kwazon jami'an tsaro wajen gaggauta tsagaita rikici tsakanin masu haƙar kuzan. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma gargaɗi masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba da su kuka da kansu in har hukuma ta kama su. After fight on illegal mining, the next day it went into destruction of lives. Gwamna Lalon ya ce bayan fada a wurin haƙar ma'adinai ba tare da izini ba washe gari an je an kashe mutane da basu ji ba basu gani ba. Gwamna ya ce hukuma za ta ɗauki tsauraran matakai kan duk wadda ta kama da haƙar ma'adinai ba tare da izini ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To daga batun rikicin haƙan ma'adinai sai kuma rikicin jihar Kaduna wanda gwamnan jihar ya ce wanda duk ke da hannu ciki to zai gane kuransa. Gwamnan yana magana ne lokacin bikin gina wato sahar sashin gina barikin sojoji da za a yi a kudancin jihar Kaduna. Ga Isa Lawal da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Abin da ya kamu nan shine mu kaddamar da wannan barikin da za mu gina nan yana cikin abubuwan da muka lura ya kamata a kawo barikin soja domin a samu tsaro. Da na je shi fadan sarkin Kagoro ya yi bayani kuma gaskiya ne yawanci masu zuwa masu tada hankali nan ba ainihin fulani da suke zama a nan ba ne. Sun zo daga nesa daga wasu ƙasashe musamman mu To mu lura kar wani bako ya zo ya tada mana hankali ya ɓata tsakaninmu. da muka da muke nan shekaru da shekaru. Sai dai kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya ce kafin ma a kammala wannan gini, gwamnatin jihar Kaduna za ta samar da wasu gine-gine na wucin gadi da za a kawo sojoji domin gaggauta tattake tashin-tashinar da ke yawan tasowa a kudancin jihar Kaduna. Tun sati biyu da suka wuce gwamnatin jihar Kaduna ta fara duba gine-ginenta da ke kafancan su ga wanne ne za mu iya ba hedkwatan soja na Nigerian Army don su samu wurin da za su zauna kafin a gama gina barikin nan. Gina wannan bariki zai ɗauki shekaru. Shekarun nan ne da bamu da su domin muna son sojojin nan da yawan su a nan gobe ma in Allah ya da in zai yiwu mun fi son suna nan domin su ci gaba da kare hakkin al'ummarmu su tabbatar masu musu farmaki dare da rana ba su samu nasara ba. Game da ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a kudancin jihar Kaduna kuwa gwamna nasiru yan ya ce binciken da suka ya tabbatar da an yi tashe-tashen hankali guda goma sha ɗaya a kaduna amma sun sha alwashin ba za a yi na sha biyu ba mu a gwamnatin jihar kaduna muna da tabbacin cewa wannan tashin hankali da ya zo allah ne ya kawo shi don mu ga ƙarshen tashin hankali a jihar kaduna da kudancin kaduna gaba ɗaya wannan shine tashin hankali na goma sha ɗaya a jihar nan kuma in allah da ba za a samu na sha biyu ba domin masu yin wannan abu da masu tsayawa su yi tsari wallahi tallahi billahi za mu yi maganin su ko wane ne komin girman shi komin kakkantar shi ko meye addinin shi ko dan ciki na ne ya karya doka a jihar Kaduna sai mun kama shi mun gurbuta shi gaban kotu kuma babu yadda za a yi shekara da shekaru muna zaune lafiya mai yadda wasu su shigo tsakaninmu waɗanda za su tada rigima a kafanci amma suna zaune Abuja ko suna zaune Lagos ko suna zaune Kaduna 'ya'yan talakawa suke fita su kashe juna su sun ɗauki ya'yansu sun kai su waje suna karatu wannan zalunci ne Allah ne kaɗai zai shari'a amma kafin mu je gaban Allah mu gwamnatin jihar Kaduna za mu fara wannan shari'a in Allah ya yarda. Ana dai sa ran kafa barikin sojoji a kudancin jihar Kaduna zai taimaka wajen sauwaka tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a yankin. Ko da yake dai wasu na ganin ba za a samu zaman lafiyar nan ba har sai lokacin da al'ummar yankin suka amince su zauna lafiya da juna. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu na yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Yau labari mai daɗi muke tafa da shi kamar yadda muka yi alkawari. Idan ba a manta ba akwai wani mai sauraronmu mu wanda Allah ya bashi basirar yin gaba kamar hannu ko ƙafa ko kunne ko hanci ga mutumin da ya rasa nasa saboda hatsari ko rashin lafiya ko wani tsautsayin. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu abdulwahab muhammad a bauchi assalamu alaikum warahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni alhaji abubakar shu'aibu abdullahi narkuta na eh, yi tattaki eh, a garin bauchi eh, don na yi allah godiya na farko da ya bani damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to allah da ya taimake ni allah cikin ikonsa alkawari na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi hannu na saka mishi ma to don haka ne wa gidan rediyon mulmuli amurka godiya da fatan allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don haƙiƙa wannan ni ni eh, matuƙar gwado da zan Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abin Allah saka da alkhairi na gode alhamdulillah yawa to wannan hannu za zai iya sarrafa shi eh ai na gwada masa kawai sawa zai kamar yadda za a sa murfin bairo hmm. haka ake saka shi ka dauka ya dauka kawai iso ka hannun nasa akwai roba a ainihin bakin da take kamewa kuma bata cin jikinsa hmm. zai saka zai subala idan shigar da shi kuma ko ya yarfe ko da zai fita a guje ko zai yarfe hannun haka hmm. in Allah da ba zai faɗu ba dan ya a ainihin jikinsa alhamdulillah kuma zai yi shekaru nawa ka yana amfani da shi ko dindindin ne a tun da a ya dindindin Allah na tuba hmm. eh tun da dai ba yaro bane da zai tsumbula a ruwa ije karta a bango da sauransu hmm. hannun nan Allah ya san adadin yadda inda zai zai zai akalla zai zai zai zai zai kai kamar shekara uku zuwa biyar hmm. kafin ibe ibe har kwakwarta ne ko ko na tun da dai mai hankali ne ba yaro ne kankani da zai dauko wani abu gugurza masa ba bari kuma mu je ta bakin ko za a gabatar da kanka to salamu alaikum ni ne dauda adamu dai umaru soja da usman suka sare mun hannu a munyangal na yau da lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum shiga damuwa ci ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to ci idan allah bai ga dama ba duk irin abun da ka shirya in ba ka shirya abu mai kyau ba ƙarshen ta kanka zai koma ko ba haka ba mm, to gashi yanzu na ga eh, an sa maka hannu kuma taho nan bauchi kun same ni ko ne kuka zo yi to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya dauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa allah masa albarka tun da ba kuɗi na bashi ba bare ya a ah, kuɗi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare shi a ah, tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu to ya kake jin hannun yanzu kamar na ga hannun yanzu ni ba na jin matsalan komai yanzu da nauyi ne ba wani nauyi ba wani nauyi in sha ma Allah rayuwa a dona hannu yanzu kana da shi to idan muka waiwaci batun a wannan shari'a ne ko kuma bincike da 'yan sanda aka ce yanzu su ci gaba da wannan bincike to a ina abin ya tsaya ne ne kai akan abun da tsaya diyan hannuna za su yi tun na san su tunda ba baki ne a wuri na ba to amma kuma ai 'yan sanda sun kwace abin yanzu na hannunsu suna gudanar da bincike babu wani bayani ne da ka ji daga bakin lauyanka eh, lauya na shi zai nema mun na wajen su hmm. na je kafa na biyu wajen lauya na na je na samu yana bincike kuma ya ce na kan bincikensa ya je ya bincika ya samu inda aka kai magana kotu idan za mu je kotu kuma shi yana kan magana amma ni dama tun da farko na ce masu ba wai ni na neman rikici ba ne tun da farko a gida ma na ga masu abun da ya faru na ce ya faru tun da akwai yan uwana wanda suka yi akwai zumunta daga ciki na san hannu na ba dawa zai yi ba amma fatan da suka cire mun hannu za su nemi abun da za su mallaka mun diyan hannu abun da zan rayu da shi kuma za su mayar mun da kudin jinya na eh to iyalinka dama ta mun bayanin cewar akwai batun yiwuwar za a sasanta abin ko da su a zauna a gida a daddale ya zamanto su baka diya su kuma baka kuɗin da ka kashe wajen magani da dai eh, saurakin su eh. eh, to kai ka amince da haka? ni abun da sa mm. ba zan ce maka na amince da haka akwai dalili ba zan yi saurin ce maka zan amince da haka ba sabida duk abin da yake hannun hukuma in ba an tsaya an yi da hukuman ba kai ya kasance in zo in zama mai laifi a bisa hukuma amma idan hukuma ta neme da haka za a iya jin na bakina kar in yi garaje ko ba gaskiya ba eh, yauwa ya kamata kafin a ji na baki na sa an ji na hukuma tukunna hukuma na mm. intanet mai na ji nata mm. to za su ji nawa mm-hmm. amma yanzu ba zan yanke hukunci in ce kaza ne za a yi tunda magana na hannun hukuma mm-hmm. kar mu yanke hukunci hukuma ta ce ban yi daidai ba eh. ko ba gaskiya ba eh, to yanzu menene kake bukata a halin yanzu ni yanzu abin da nake bukata ina neman hukuma ta karba mu hakina ta bani ciyar da gidana abinda suka yi musu biya ni hakina ta biya ni diyana su kuma biya ni kudin jinya na abinda nake bukata su biya ni hakina su biya ni kudin jinya na kuma faɗin da suka yi ma mata na kuma a masu ka'idancin faɗe an san dokan faɗe ma mata da ba naka ba eh, hukuma ta san abin da za ta yi kai tunzu yanzu da yake kana da rauni hmm. yaya batun rayuwa ya kasance maka ni eh, da ina da rauni yanzu hmm. ni gaskiya na zama abun tausayi hmm. tunda wallahi da lahi yanzu a cikin halin da nake ni dai na dogara da Allah ne tunda yau ban isan je in dauko abu da karfi wanda zan kama mu sha mata na ta kusa ta yi ga damuwoyi kuma an je an ci gaba da riga yaran nan ba gama lokacin da za su za a yi shari'ar nan kuma ba a ga mun lokacin da za a biya ni diya hannuna ba ba ce kuma lokacin da za a biya ni kudin jinya na ba sabili da haka kuma ni ina ina sauraron hukuma me za ta ya kai ni ne amina dauda wanda aka fi sani da bebe to ga shi yanzu mai gidanki ma dai an masa hannu me kike ji ko kuma me za ki ce a kai abinda zan ce ina godiya ma ubangiji allah wanda ya mana taimako allah ubangiji ya sa aka samu hannun nan aka masa mun gode mun gode allah ubangiji ya ba shi ladansa allah ya biya shi da gidan aljanna yanzu takamaimai wani hali ake ciki a dangane da maganan shari'a ko kuma bin kadinku da ake yi me ake ciki a halin yanzu to halin da ake ciki dai a yanzu dai tun da aka yi wannan magana dai muka je dai muka yi magana dai an tafi da abin nan tunda aka kama su dai muka muka zo nan muka zanna ban sake ji ma an neme mu ba ko ban sake ji a ga maganan da aka yi to shi mai gidan dai shi ke bin hanya ya ji kan maganan da yake yana da wani lauyansa To za mu ci gaba da bin sawun wannan binciken da 'yan sanda a jihar Bauchi suke game da wannan batu na fyaɗe da yunkurin kisan kai duk abin da ya faru za ku ji a mako mai zuwa muna tafa da wani sabon kes na wani mutumin da ake ƙoƙari ko ma aka yi masa ƙwacen gidansa na gado ƙarfi da yaji a abuja mu kasance lafiya. da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara takaice. shugaban amurka donald trump ya ce yana girmama shugaban rasha vladimir putin duk da haka ya ce ba tilas ba ne su samu fahimtar juna ko jituwa ya ce yana da kyau idan aka samu jituwa da rasha maimakon akasin haka idan rasha ta taimake mu a yaƙi da ƙungiyar isis wadda babban yaƙi ne da masu mata addanci da sunan addinin islam a duk faɗin duniya hakan zai yi kyau Mr. Trump ya ga tashar talabijin ta Fox a tattaunawa da suka yi kamun a fara gasar cin kofin kwallon zarika ruga na Amurka wato na ƙarshe da ake kira Super Bowl da aka yi jiya Lahadi. Zan ji da shi ba ni da masaniya in ji Trump. Da aka tambaye shi kan munanan abubuwa da Putin ya yi a baya kuma ta yaya Trump zai kalle shi da kima sanin tarihin abubuwa da shi, Putin ya yi, Trump sai ya kwatanta Rasha da Amurka. Ya ce akwai makasa da yawa, mu ma muna da makasa, me kake tsammani? Ƙasar mu bata da laifi? Trump ya faɗa. da yake ba da amsa cikin wani shirin talabijin a tashar CNN shugaban masu rinjaya a majalisar dattijan Amurka Mitch McConnell ya ce baya jin za a iya gwada Putin na Rasha da Amurka ba. Shugaba Donald Trump yana gaya Amurka cewa idan wani abu ya faru su yi kuka da alkalin da ya dakatar da aiki da dokar da ta hana balaguro zuwa Amurka daga al'ummar kasashe bakwai waɗanda akasarin jama'ar su musulmi ne. a romania bayan da aka kwashe kwanaki shida ana gudanar gagarumar zanga-zanga jiya lahadi gwamnati ta janye dokar da ta ba da kariya ga mafarnata. to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa ta musamman garba aliyu dan azumi karaci dan sandan najeriya da ke birnin eko da magaji ahmed kwantagoro shi ma dan sandan najeriya da ke fadebuwa sai muji su tsohon jami'in hukumar kula da kiyaye haɗura a najeriya da fatan sun ji suna kuma lafiya yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya na gabatarwa sai salomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu nelson ni ladan ibrahim ke cewa sai anjima da hatsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.